الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na al'aƙidatul wasiƙiya na shekul islam bin taimiyya a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha takwas kuma muna cikin babin da ke bayanin ko kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka suke ɗauke da siffofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi wa ƙauluhu sallallahu Alaihi wasallam إذا قام أهدكم إلى الصلاة فلا يبسكن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وانا حديث بخاري ده مسلم سكر وتوش manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qama ahdukum ila salah idan ɗayan ku ya tashi zuwa ga sallah wato idan ya fara sallah ko in yana sallah fala kada ya yi busa a nan kada ya yi tofi riba da waje yi ta fiskansa wato inda ya fiskanta ke da mai sallah yana ganawa ne da ubangiji su hana wa ta'ala Da kuma yana ganawa da Allah zai kaddara kaman ga Allah a gabansa to bai kamata ya yi tofi a gabansa ba wala an yaminihi kuma kada ya yi tofi ta damansa saboda dama ɓangaren dama ba wurin zubar da ƙazanta ba ne ta hagu ake zubar da ƙazanta fa inna Allah qibla wajhi saboda ubangiji ta'ala yana ta ɓangaren fiskansa wato inda ya fiskanta Saboda cewa ubangiji ta'ala yana saman halittansa amma kuma yana fiskantansa kamar rana ne tana sama da kai amma da yamma in ka fuskanci gabar tana yamma tana fuskantanka da da safe in ka fuskanci gabar za ta fuskance ka tare da cewa tana sama da kai ubangiji subhanahu wataala ba a misal sashi da halittansa idan dan adam ya zama ka ballantana ko abun halitta ya zama ka ballantana Allah ta'ala Allah ta'ala yana sama da kai sannan kuma yana fuskantar ka a lokacin da kake sallah saboda ka kana kuma ganawa ne da ubangiji subhanahu wataala ka dinga tunanin Allah ta'ala yana fuskantar ka to ka tofa yawo ko kaki a ta ɓangaren wato ainihin damanka abin a ta ɓangaren gabanka walakin an ya tsari sai dai yi tofin ko ya tofar da yawon ɓangaren hagun in a wuta ta ƙadamihi ko kuma ƙarƙashin kafansa a nan ubangiji bahana wa ta'ala ko manzala sassama ya ce yi tofi ta gabanka saboda Allah ta'ala yana fuskantar ka ta kuma ya ce kafin nan kar kai tofi a damanka shi kuma bai faɗi a wannan riwayan ba a faɗi mai yi dalili ba amma a wata riwayan fa’in na an yaminihi malakan saboda a damansa akwai mala'ika za ka yin kai tofi ta dama sau za ka tofa mala'ika sau da ka sai manzala ta sun haice ka tofa ta hagun ɗinka sannan ne ake jefar da abubuwa na ƙazanta auta ta kadami ko kuma karkashin kafanka wato ka tofa sai ka bunne daga kafanka ka tofa ka bunne wannan a lokacin da masallatai suke yashi suka zama yashi so da aka yin ka tofa sai ka bunne kawai ba mai gani shi yasa ya zo a wani hadisin cewa manzon Allah sassama yana cewa albusaqatu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha ka yi kaki a masallaci kuskure ne amma ka fara wannan laifin shi ne ka bunne ainihin kaki idan ka tsofar da yawo a masallaci ka yi kuskure amma in ka bunne shi kenan yanzu a yi masallatanmu da aka sa musu tayes da shimfudu to idan ka tofa kaki a masallaci ka yi kuskure amma in ka je ka ɗebo ƙasa a waje ka zo ka bunne abin nan ka ka tuba daga wannan kuskuren ko zai zai maka kafara bai zame maka ba na wani zai taka kuma ka kara cakwa da wannan wajen yanzu kan sai dai ka kwashe sai dai ka goge sai dai ka wanke idan tiles ne idan kuma kafin ne ka goge a yanzu idan kai ka san mai mura ne ko mai yawan kaki ko ka sa hankacin a jihunka ko ni tishu wani kyalle wanda in ka zo zai ka tofa a ciki sai ka sa a jibin ka ka fita waje sai ka je ka jefar amma ba za ka tofa a cikin masallaci ba ko a kan kafi ko a kan dabe na masallaci domin wannan kuma wani ƙarin ƙazanta ne kuma inda wani kana tare da wani kuna sallah kai wannan har a gama sallan nan tunaninsa akan wannan ƙazanta ne ka cutar da shi ko kuma wani ya zo zai taka zai taka shi ko makamancin wannan wanda ba ya shi bane ballantana a ce ka bunne a lokacin to wannan shine abin da mutum zai kula da shi kuma lokacin da zai tofar da yawo din ko da a hankali din ne ko kuma a wani kyalle ko ta takarda to lalle yake yayi fitar da harafi nan ma idan tofar da shi a hankali ba tare da an ji sauti ba wato kada ya irin tuf din nan kamar mai fitar da magana domin malamai sun ce annafu fi salati kal kalam busa a sallah kamar magana ne karkai yi ba karka fitar da sauti wato idan ka fitar sauti kamar magana kake don magana ita ma sauti ne ai wani wanda bai jin yaren ka in kana magana ji yake kana ta fitar sauti kawai sauti harafi sauti da kaga kai ma idan kai tofi da karfi to kamar ka fitar harafi ne sai mutum ya kiyaye wannan ya fitar da shi yanda wato haruka ko sauti irin na magana ba zai fita ba wannan Shi ne ma'anan wannan hadisi abin da sa Sheikh Islam Taimiyya kawo shi saboda cewa da aka laha inna da wajen wajhihi Allah ta'ala yana ta fiskansa wato yana fiskantansa saukar wani ya ce kuma to an ce Allah ta'ala yana saman halittarsa ya kuma za a ce yana gabansa Allah yana gabansa saboda zai wa abu yana sama da kai kuma yana yana gabanka jirgin sama in ka daga idonka in yana tahowa ne sai ka ce gashi na a gabanka sai juya kuma ya baka baya haka rana in ta fito in ka fuskanci gabar tana gaban ka kuma tana sama da kai da za ka jirgin sama ka gama iya tafiyan ka ba za ka iso ta ba haka nan abin in ta zo faduwa tun tun da yamma ne bayan azahar tana saman ka kuma tana gaban ka ballantana ubangiji ta'ala wanda shi ba irin halittarsa ne ma laysa mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah babu wani abu irinsa shine mai ji mai gani saboda haka yana saman halittarsa. kuma yana fuskantar ka a lokacin da kake sallah ko kai kana sa a lokacin da a lokacin da kake sallah kai imani da wannan yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam اللهم رب السماوات wa Rabba العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالك الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر وانا ليش إمام مسلم يرويتوش إن أنت حديثي حديث من sama ya اللهم يا ya رب السماوات السبع mahalicin sammai guda bakwai wa rabbal arshil azim mahalicin al'arshi mai girma rabbana wa rabba kulli shay'in rabbana ya ubangijin wa rabba kulli shay'in ya ubangijin kowane irin abu falik alhabbi wannawa ba faliki falik alhabbi ya wanda yake taga kwayan hatsi bayan an shuka shi tsiro ya fito wannawa da kuma kullun dibino bayan an shuka sai kaga kuma bishiyan dibino na fitowa munzila taurati mai saukar da at-taura wal injili da injila wal qur'ani da al-qur'ani a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri kulli dabbatin da sharrin kowace dabba anta su bi nasiyatiha wanda kai ne kake rike da tukullumanta wato kanta kenan ko gashin gaban kanta da kake iko da ita Allahumma anta al-awwalu ya Allah kai ne magabaci falaita qablaka shay'un babu wani abu kafin kai tuntunin kana nan ba abin da yake kafin kai wa anta al-akhiru ya Allah kai ne mai wanzuwa ba za ka kare ba falaita ba'daka shay'un babu wani abu kuma da zai wanzu bayan ka kai ne na ƙarshe wa ta zahiru ya la kai ne madaukaki fa ka fawqaka in babu wani abu sama da kai kai ne saman halittanka gaba ɗaya wa anta al-badin ya Allah kai ne masanin ɓoyayyun abubuwa fa laysa dunaka in. babu wani abu da yake ɓuya maka babu da yake dako ma bayan ka da zai ɓuya maka iqdi ni daina ya Allah ka biya mini bashin da ke kaina wa aghnini min al ya Allah ka wadata ni daga talauci ka tseratar da ni daga talauci in zama mawadaci wannan dogon hadisin ubangiji ta laye manzo sama yayi tawassuli da rububiyan Allah halitta uban halittan da Allah ta'ala yayi a cikin halittunsa sannan sai roki Allah ta'ala ya tsare shi daga wasu abubuwa kuma ya nemi Allah ta'ala ya wadatar da shi yace ya ce Allahumma sai ce rabbas samawati was sabi ne ce rabbas samawati ba ce rabbus samawati ba saboda akwai kaddara ya a wajen ai Allahumma ya rabbas samawati saboda adafi ne na Allahumma ko kuma sifa ce ta wannan nida ta almuna daɗi. rabbas samawati ai ya rabbas samawati kada mudafun ilaihi idan aka yi masa nasaba ana iya ana iya share ya undida in kuma ba shi da nasaba kaman ka ce abdallah sai ya abdallah to allahumma ma'anansa ya allahu ne sai aka cire ya din aka sa mimun a gaban ha'un ya aka ce allahumma maimakon allahu da aka ce ya allahu sai aka cire ya in sai aka sa mimun sai aka ce allahumma ma'anansa ya allah ya allahu sai sa ne suka ce in ka ce Allahumma kuma ba za ka sa ya uni tayo ba za ka ce ya Allahumma ba ko dai ka ce ya Allahu ko kuma Allahumma umma ma din sai zama maimakon ya din haka laraba suke yi idan mutum ce ya Allahumma to ya kuskure a larabci sai idan lalura ce ta waka lalura ta waka an samu wani balarabe ya yi hakan din suka ce shi ne kawai baiti da aka samu na laraba da aka haɗa ya da Allahumma aka ce ya Allahumma wani balarabe yana cewa inni iza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma ay ya Allahumma ya Allahumma ita shi bala'i ya sauka masa sai dinga cewa yallahumma ay ya Allahumma ya Allahumma to wannan an samu wannan balarabe yayi amma shi ma saboda waka ne yace inni iza ma hadathun alamma aqulu Allahumma Allahumma bai ya kare sai dai ce yallahumma yallahumma ko da yake shi ma baitin bai karye ba amma dai shi ya faɗi a wannan ya faɗi wannan ya ce Allahumma rabbas samawati shar'i wa rabbal arshi al'azim wa rabbal arshi al'azim nan Allah manzan sama ya yi tawassuli da ayyukan wato ayyukan Allah subhanahu ta'ala ko halittun Allah ko kasancewarsa mai halitta na manya-manyan abubuwa aka ce ya mai halittar sammai guda bakwai sai abubuwa da muke gani na zahiri manzo Allah sallama ya yi wasu da wanda ya fi kowanne girma shine sammai saman nan ko ina ka je ita ne duk in duk kasan da za ka je ita ne ba wanda ya san girmanta ba ya ce ma ba wanda ya san girmanta iya adadin girmanta ba wanda ya kure girmanta balantana guda bakwai sai kuma yace wa rabbal arshil azim da ya ubangijin al'arshi mai girma to da aka ce as-samawat sai aka ce as-sab sammai guda bakwai ba a ce masu girma ba saboda kowa ya san girman su da gani amma da aka zo al'arshi sai aka ce mai girma saboda ka ganin sa ka ganin sa amma Abdullah bin Abba yace kwatankwacin girman al'arshi in za a kwatanta shi da samai. in ka jefa sammai bakwai akan al'arshi kamar ka jefa zubbi ne a jeji haka tazaran girman su yake a ba wanda ya san girman al'arshi sai Allah kursi ma kamar ka jefa sammai guda bakwai ne a daji in ka jefa yin kuma kamar ka je kan al'arshi kamar ka jefa zubbi a daji to ba wanda ya san al'arshi girman sa sai ubangiji subhanahu wata'ala to amma dai wannan yana maka girman Allah an ce Allah shine mahalicin sammai da kasai shine mahalicin al'arshi mahalicin kursi zai zaka ji a zuciyanka cewa mai girma ne rabbana wa rabb kulli shay'in yace mahalicin mu ya mahalicin mu mahalicin mutane gaba daya wa rabb kulli shay'in mahalicin kowane abu wannan ayin zikirul ammi ba'da al-khas lil ihtimam bil khas inda aka faɗi sammai da al'arshi da mutane gaba daya sai ka ce ubangijin komai kaga sun shiga dukkan cikin komai din da Allah ta'ala ya ga dama manzo sa da ga na ce ta Allahumma rabb kulli shay'in ba sai ya bace sammai da al'arshi da mutane wannan don na maka girman halittun ubangiji subhanahu wataala na sammai da karfi da kuma muhimmancin mutane sai falik alhabbi wan nawa mahalittin wanda yake faga kwayan hafi wanda ake shukawa wannawa da kwayan kullun dibino da ake shukawa dibino ya fito wannan kwana na maka ikon Allah duk yadda mutum ya iya kere-kere da ya sai fitar da tsiro a ƙwayan masara ko ƙwayan gero ko dawa ko gida ko shinkafa ba ba zai iya fitar ma da wannan tsiro ma wannan aikin Allah ne sai Allah ba zai iya fitar ma da tsiro na dibino na bishiyan dibino a kwandon dibino ba da sauran bishiyoyi kamar kwallon mangoro haka a shuka shi ko mangoro ya fito ba zai iya fitar da wannan sai Allah sai dai ka kera mota ko jirgin sama amma baka yi ta kai fitar da tsirrai ba wannan sai Allah subhanahu wataala kuma inda baka yi ta kai abu mai rai ba Allah ta'ala shi yake yin wannan yace munzilat taurati wal injili wal qur'an ya mai saukar da at-taura da injila da al-qur'ani shine ubangiji ta'ala ka ambaci manya-manyan littafai da Allah ta'ala ya saukar kuma aka jeranta su yadda suka sauka a taura da aka saukar wa annabi Musa injila da aka saukarwa annabi isa sai kuma alkur'ani da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama wannan sai ya ce a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka daga sharrin kaina menene sharrin mutum shine abubuwan da yake wanda ba na daidai ba zunubanka abubuwa da kake na sabon Allah da cin mutuncin mutane da na munanan ɗabi'u duka wannan sharrin kanka ne da rashin yau Allah ta'ala da'a saboda ran mutum yana umurtansa da munanan ayyuka inna sun bi su rai mai abun nan mai nufi ne ga munanan ayyuka da haka ana nufin annafsul ammara rai zai umarce ka da mummunan aiki ranka to kaga shirin ranka kenan sai sa ka kai abunda daga baya ka zo ka tana dama kai tana dama a kansa sai bayan kayi ka shiga damuwa to kuma irin wannan ran ana iya setawa yau da gobe idan kana kokari kaga ka seta kanka kana zuwa wuraren da ake karatu inda ake kara imani kana ƙoƙarin aiki da abin da kake sauraro to sha Allah ka yaki shedan kuma za ka yaki ranka za ka zama mutumin kirki Turan yana umurtan ka da muna na ayyuka har ya zama annafsul lawwama kamar da Allah ta yi ce wala uku, sun bin nafsin lawa ina rantsuwa da rai mai zargin ne shi sai ran kuma ya dinga cewa me yasa zaka yi haka kai da kanka sai ka dinga yawan kanka wa'azi da kanka kana yi wa kanka wa'azi me yasa zaka yi kaza "Karfe da kai kaza ina ta zargin ka har ka samu nafsul mutma'inna rai ni tsatsi ne ni tsuwa ga da'an Allah sai zama kuma yanzu ranka imani da tsoron Allah ya zama jini da tsoka a jikinka sai zama kana bin Allah kana jin manzala ta sanawa kuma kana jin daɗin hakan ba tare da ya baka wahala ba saboda ka samu annasul mutma'inna ya ayyatu annasul mutma'inna irji'i abana waje ila ibadi wa dakhuli jannati haka yana take kuwa sawa kusa kusa take ya ayyatu annasul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kaga yake rai wanda take da nitsuwa ran da yake da nitsuwa to da haka ki shiga ki koma zuwa ga yardan ubangiji subhanahu wataala wato ki koma zuwa ga abinda Allah ta'ala ya yarda da shi ki koma zuwa ga ubangijinki kina mai gamsuwa kina mai yarda da abinda Allah ta'ala ya baki na sakamako ki shiga cikin bayina na gari ki shiga cikin aljanna ka samu annasul mutma'inna wato rai wanda yake nitsi ma'ana mai nitsuwa ga ɗan Allah wanda ba ya son sabon Allah shi kenan ka zama mutumin kirki ka zama bawan Allah amma sai ka tashi ka yaƙi ran naka don manzo sun ya ce almujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma na Allahu an mai jihadi wanda ya kaurace wa kansa wa wanda ya yaƙi kansa ka yaƙi ka har ka zama mutumin kirki ka kaurace wa haramun to kai ne babban abin da mai jihadi to sai ma abin da maza sa sai sake cewa wa min sharri kulli dabbatin anta akhudhu bi nasiyati a sai akwai bukatan ka dinga neman Allah ya tare ka daga sharrin kanka wato shine sabon Allah da kake yi kuma ka roki Allah ya tabbatar da kai akan ta'ar Allah riyan ma sai kai addu'a shine kake cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tafarki na daidaici shi yasa daga cikin addu'o'in da manzo sama ya bawa sayyidina Abubakar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa na yi laifi laifuka masu yawa da mai gafarta zunubai sai kai ka gafarta min to babu wani wanda zai ce shi tsarkakeke ne bai da matsala babu wannan babu manzala sama yayi wannan addu'a don ya koya maka shi Allah ya gafarta masa zunubansa kuma ma'asumi ne ba laifuka kamar sai dai wani abu wanda kaza kamata da kaza kamata da yafi amma sai sabanin wannan to shi ma dauke shi laifi sai ke roƙi Allah ya kiyaye shi daga irin wannan bare kai da kake dumu dumu cikin sabon Allah sai ka roƙi Allah ya tsarkake maka ran Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha haka manzo sun yake addu'a Allah ka ba raina tsoron Allah ka tsarkake min raina kai ne fiye mai tsarkake rai bayan ka roƙi Allah daga sharrin kanka sai ma kana da sharri sai kuma ka roƙi Allah daga sharrin halittan Allah shine yace wa min sharri kulli dabbatin daga sharrin dukkan wata dabba anta akhidun bi nasiyatiha wanda kai ne kake rike da tukullumanta in an ce dabba kulluma ya yadubbu alal ard abin da yake tafiya bayan kasa har mutane sun shiga ka nemi tsari daga sharrin kanka kuma ka nemi tsari daga sharrin mutane da sharrin dabbobi su zaki da musa da macizai da kunami duk dabbobi ne mutum ma dabba ne a harshen larabci don yana tafiya ne a bayan ƙasa kamar da Allah ta yace wallahu khalaqakum wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'i minhum man yamshi ala badanihi wa minhum man yamshi ala rijlihi wa minhum man yamshi ala arba Allah shi ko ne mai tafiya a bayan ƙasa da ruwa da ruwa daga cikin akwai mai tafiya da kafa biyu kowace dabba mai tafiya da kafa biyu mutum kenan ko akwai mai tafiya da kafa wannan eh, akwai mai tafiya daga cewa akwai mai tafiya akan cikin sa shine na farko sune kun abin nan macizai akwai masu tafiya da kafa biyu mutane akwai masu tafiya da kafa hudu mutane da tsuntsaye kafa biyu mai tafiya kafa hudu ko sauran dabbobi akwai ma mai tafiya da fiye da kafa biyu kafa shida to kaga nan ka nemi Allah ya tsare ka daga dukkan shirin kowa da komai daga cikin hadisansa mai tafiya a bayan ƙasa to don Allah ya rike maka tukulluman ya rike maka tsanza bai sai cutar da kai ba sai sa ce an akhizun bi nasiyati kai kake rike da tukulluman kan wato gaban gashin da yake fitowa na kan mutum shine ainihin tukulluma to in aka rike shi ba inda mutum zai je Allah shi yake rike da wannan to sai ya ce Allahumma antal awwal ya Allah kai ne magabaci nan ce magabaci abin da bai da farko yasa yace walaysa qablaka shay'un ba wani abu kafin ka Allah shine na farko wato shine shine magabaci ibnu abi zaid ya fassara wannan cikin risala yace laysa li awwaliyatihi dawo. wato da aka ce Allah shi na farko karka dauka farkon yana da farko da babu shi daga ba aka same shi ita a shi farkon sa bai da farko ma'ana gabatuwan sa bai da farko sai zaka ce antal awwalu kai ne magabaci tuntunin kana nan tuntunin fil azal bai da farko sai ka ba wani abu da aka yi kafin Allah kuma babu shi Allah same mene tuntinin yasa yake walaysa qablaka kashe. wa anta wa anta al-akhir falaysa dunaka kai ne zai madawwami babu wani abu kuma da zai rage ba wani abu da zai rage tare da kai don an ce Allah shine al'akhir kar ka dauka na shi na karshe kenan akwai wani kuma wanda yake tare da shi duk ko ko zai kare shi din kowane abu zai kare amma Allah yana nan kullu man alaiha fat wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa zai kare komai na halittar Allah amma Allah yana nan tuntuni shi yasa ibn abi zaid din a cikin risala yace wa laysa li akhiriyatihin kibaun babu karewa ga ƙarshen Allah Allah bai da ƙarshe da ka ana nufin wanzuwansa har abadan abada yana nan wannan al'awwalu wal akhiru sunan Allah ne amma falasifa wanda suke suka shigo da wasu sunaye ba sunan Allah ba maimakon al'awwal suna cewa al-qadimu al-qadimu suna nufin tsoho mara mara abin nan tsoho wato wanda tuntunin yana nan wanda tuntunin yana nan to amma kalmar alkadimu bata zuwa qur'ani da hadisi ba kuma za ta iya daukan daɗaɗɗe wanda yake da farko to bai da farko Allah alkadim amma za a iya kuma nufin alkadim ana nufin wanda bai da farko ma to amma ana iya ba da labari da wannan amma ba a matsayin sunan Allah ba kace Allahu qadimun Allah tuntuni yana nan amma ba daga cikin sunayen Allah kuma kace alqadimu ko kace ya qadimu kai addu'a sai dai ya awwalu sai kai addu'a don Allah ta'ala ya rada wa kansa wannan suna a Qur'ani bai rada wa kansa wancan ba manzon sama bai rada masa wani. haka ne maimakon al-akhiru wai sai al albaki. sai sa suke sa Abdul baki? al ah. baki ba daga cikin sunayen Allah amma al-baqa'u wanzuwa sifa ce ta ubangiji ta'ala don ya ce wa yabqa wajhu rabbika amma ba ka ce al-baqi ba sai ka ce al ya akhiru ne madawwami na wanda bai da karshe sai ya fassara shi ya wale falaisa ba da kashe ba wani abu kuma ba shi ne na karshe gaba daya kullum man alayafa ko wani abu zai kare ya bar Allah wata ala? wa anta zahiru Allah kai ne marin jayi wato madaukaki nan ce zahara alayin ya ɗaukaka a akan su shi ne madaukaki na saman halittansa kamar ce huwal qahiru fawqa ibadi shine mai rinjaye a saman bayinsa ya tace falaisa fawkaka shay'un babu wani abu sama da kai kaga Allah shine saman halitta kenan kaga shine fassaran wal awwal wal akhir kenan wal awwal wal akhir wal zahir wal ba'in wa anta al ba'in ya Allah kai ne masanin boyayyun abubuwa al ba'in masanin boyayyun abubuwa wanda ba abin da yake kare shi ya hana shi ganin abu shi yasa aka ce walaysa falaita dunaka shirin babu wani abu koma bayan ka ba abin da zai tare maka wani abu ka ganshi yasa ko a karkashin ƙasa kace Allah yana ganin ka ilimin sa yana ko ina yana ganin ka ko ina ka shiga ko a cikin dakin ka ka kulle Allah yana ganin ka kuma yana saman halittar sa gaba daya kaga albadinu kenan shi ma albadinu sunan Allah ne to da ya ga da yayi wannan yayi bi ubangiji ta Allah sai ke iqdi anni dayna ya Allah ka biya mini ba su sukana wa aghnini min al-faqr ka ta ni daga talauci saboda bashi da talauci dukkanin su masifu ne na duniya masifa ce maza sama yana yoyin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal makram min al-ma'thami wal makram ya Allah ka tare ni daga laifi da bashi sai sabai suka tambaye na gaskiya sai ce ya rasulullah ma aksara ma tasta'izu min al-ma'thami wal makram kake yawan roƙon Allah ya tsare ka daga bashi ya tsare ka daga bashi ya ka bashi masifa ne yayi da na kunya ba ka son ka haɗu da wanda yake jin ka bashi da dare na dama damuwa kuma sannan in kai magana kai ƙarya wallahi ban samu bane ko ka samu kana ga in zaka za ka takura ne ko akwai wasu kuɗaɗe da nake tammani ne daga nan zuwa sati in sun zo min zan biya ka kuma ba wani kuɗi da kake tammani sai kar da ya ce ka yi shiru kawai kaga zaka dinga kame kame da an tambaye ka sai ka dinga kame kame kana kana buya baka son a ganka sharrin bashi kenan sharrin bashi sai manzo sun ce roki Allah ta'ala ya tsare shi daga bashi kuma akwai addu'o'i da yawa na bashi wannan manzon sama ba daga ciki akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin don annabi Yunus yayi wannan addu'a da ya shiga kunci wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi da fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saboda haka yayi wannan addu'a da ya shiga kunci na cikin kifi to kai ma ka shiga kuncin bashi sai ka dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan kuma ya bada addu'a wani bawan Allah ya ce ba zan gaya maka abin da in ka yi shi Allah zai biya maka bashin ka ba sai ka faɗa masa shine Allahumma qini bi halalika an harami wa gani bi fadlika amman siwak Allah ka wadata ni da halal ɗinka ga barin haramun ɗinka ka wadata ni da falalanka kar in buƙaci waninka to wannan ita ma addu'an bashi ne Allahumma qini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak kana karanta wannan addu'an kana yawan yin wannan addu'an Allah zai taimake ka ka biya basu sukanka inda kana da niyyar biya kuma ne yana karban bashin ba da niyyar biya bane sai sai zuwa hadisi man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah wanda ya karbi bashi da niyyar ya biya Allah zai taimake shi ya biya ko ba dade ko ba jima wanda ya karba kuma da niyyar ya halakar da dukiyan Allah zai halakar da shi ya kasa biya kuma ya shiga cikin damuwa to ba ana nufin duk wanda ya kasa biya dama ba da niyan biyan ba ne Allah kan iya jarraban ka kuma da niyan biyan amma yana da jarrabe ka samu jinkiri ba ka biya ba amma kai tawakkali ga Allah ka nuna bashin ya gare ka daga cikin addu'o'in bashi, akwai Allahumma inni a'udhu min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukl wal jinn wa dhal'i al-jinn wa ghalabati ar-rijal Allah yana neman Allah ta'ala ya tsare shi daga damuwa da bakin ciki da gajiyawa da kasala da tsoro da rowa da rinjayen bashi bashi yau mutum katutu ya rinjaye shi da kuma rinjayen mazaje wani yana neman ya ga ka kuma ya ci nasara a kanka yana neman tsari daga wannan to kaga inan manzon sama yana yawan addu'o'in nan fa kuma yana cin bashi manzon sama yana cin bashi ya ce biya har wajen yahudawa yana karba yana biya wani ya zo ya cakome shi ma ya ce biya ni bashin ka biya ni bashi na har sai da abun ne ya chati a wuyansa tana mara ce bar ni in abun nan in tsaye wuyansa manzo sa ce a dale shi ina da gaskiya ina bina na bashi sai dai kawai lokacin biyan bashin ne da yi ba yayi sauri ne kenan dama yana sai wadakanta manzo sama sai ya samu dama lokacin da yi ba cikin jama'a ai cakome shi ka biya ni bashi na ce Umar abin da ka yi ka umarce ni da kyakkyawan biyan bashi shi kuma ka umarce da kyakkyawan neman bashi kar ya nema ta hanyar walakanci sannan manzo sun aisa aka biya shi kuma aka tsara masa akan bashin na gama tsara masa sallallahu alaihi wasallam to karba da niyan ka biya don cin bashi ba abin kunya bane manzo sun yana yi da haramun ne ko abin kunya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma yana addu'a Allah ya taimake shi ya biya ga ma wannan yana daga cikin addu'o'insa kai ma sai ka ka iya kokari in ka ci to da niyan ka biya sai Allah ta'ala ya taimake ka to sai ce wa aghnini min al-faqr ya Allah ka wadata ni daga talauci wato ka bani wadata an fita daga talauci talauci musifa ce idan Allah jarabe ka kuma bani da kariya ne sai kai hakuri in kai hakuri komai mai wucewa ne ka kai hakuri ba kuma sai ka je ka me ka shiga cikin wani hali ko dai ka yi asaran addininka ko ɗabi'unka ka je ka faɗa neman haramun kana ta ɗiban dukiyoyin jama'a ba ka mayar musu ko ka karɓi bashi ka cinye ko kuma ka ɗebi dukiyoyin jama'a ta hanyar sata ko ta hanyar ha'inci ka zama ɗan fashi da makami ka zama ɓarawo addininka sam ya zama bai zai tafi ba saboda kai kana ga Allah ya jarabe ka da talauci ko kuma ka ji ma Allah ba ya son ka ne Allah ba ya son ka haka za ka ji a zuciyanka haka to kai wa Allah mummunan zato don ba wadata ne yake nuna Allah yana son mutum ba ko ba talauci ne yake nuna Allah yana son mutum ba tsoron Allah a zuciya Allah kan iya jaraban bayinsa manzan sama wata nan yakan rasa abinci har ya daure duwatsu guda biyu a cikinsa akan yi kwana uku ba dora abinci a gidansa ba saboda babu ba abin da za a ɗora sai ɗan dibino da suka samu suke ci to kaga kenan talauci ba nuna Allah ba ya son ka amma in ka ɗauka cewa Allah ba ya son ka ne ya tsora maka to ka samu matsala kamar yadda ita ma wadatan in ka dinga nuna isa da ita kana ga Allah yana son ka ne baka su sauran Allah ba son su ne da rabe su da talauci to sai ya zame maka masifa sai ta zama masifa so da haka abin nan ah, talauci masifa ce sai da yana cewa kadal faqaru an yakuna kufran kafurci ya ku abin nan talauci ya kuce zama kafurci haka ke me yasa ita, manzo sama ya ce, inni a'udhu bika min al-kufri wal faqar ya Allah in eh, manzo sama ce ya Allah ina neman tsarin ka daga kafurci da talauci ya jera zuwa jibe ita yana tsoron kada talaucin mutum ya kai shi kafurci shine ma'anar talauci ya kuce zama kafurci kuma in hankali ba sai ka kafurci a ah, to in ka lura mutanen banza mutanen banza a cikin al'umma talakawan ne suka fi yawa ko masu kuɗi masu talaucin ne sune 'yan shaye-shaye sune 'yan fashi da makami sune 'yan ta'adda na mutum da yaji wani ba tunanin wata dukiyarsa ko wani abu sai kama kashi al'umma ya kama kidnapping ya zama kama ainihin fashi da makami ya kama shaye-shaye yanzu zai tafiyar da hankalinsa dukkanin zaka zamu galibinsu masu talauci ne amma mawadatar suna lalacewa ta wata hanya ta hanyar fasikanci amma su suka fi yawa ne masu lalacewa galibi a cikin al'umma ta samu talakawan su suka fi lalacewa fiye da masu arziki masu arzikin ba a ce ba sa suna lalacewa su ma irin nasu lalacewa zai dinga neman mata ko yana shan giya ko makamancin wannan amma ga dukan su bane kamar yadda talakawan ma ba dukan su bane to talakawan ko su suka fi yawa a cikin al'umma yasa masu barna a cikin su suka fi yawa to talauci in baka mai da hankali ba zai lalata ka ne gaba ɗayan ka da ake so in talauci ya same ka ka zama mai haƙuri a cikin talauci shine ka ci riban talauci kenan idan wadata ne ka zama mai godiyan Allah kar ka saba masa shine ka ci riban wadata amma kowane bangare akwai matsala sai maza su yake neman Allah ta'ala ya tsare shi daga daga talauci to kai ka kama sana'a kuma ka dogara ga Allah ta'ala kai ta addu'a kai ta addu'a ba kana zaune kawai arziki ba zai zo maka ba bai yiwa sama ba ta ruwan zinari ko azurfa kamar yadda sai na umar ya ce ba ta ruwan kuɗi amma dole zama kana da sana'a in baka zama mai sana'a ba kuma to dole mutuncin ka zai tafi dole za ka akalla dai ka dinga cin bashi kamar akalla don ba ka rayu ba ka ci ba ba ka sha ba ka yi sutura ba akalla ka dinga cin bashi to in ko abun ya lalace ka dinga ha'intan mutane ka dinga abun nan cin amana ka dinga sata da makamantan wannan to ko don mutum rufa wa kansa asiri ya kamata ya zama yana da sana'a na ji karatu wani malami mai daɗi kwanan nan malam wannan eh, shek adam muhammad dokoro na na abin nan na gombe ya ce abubuwa guda uku ne suke da muhimmanci a rayuwar mutum wanda zai ba su muhimmanci fiye da komai ya ce da addininka da addini da ilimi da sana'a addini ilimi sana'a shikenan an gama ai ba abin da zaka ba a rayuwa muhimmanci sama da wannan ka tsaya akan addinin ka kaga yana tafiya daidai ka tsaya akan ilimi kaga ka fahimci addinin ka ka fahimci zamani ka tsaya kuma akan sana'a don ka rufa wa kanka asiri ka rufa iyalanka asiri yake ba abu mai muhimmanci sama da guda uku nan kuma haka ne ko akwai wani abu da ya fi su ba abin da ya fi su za ka dole ka tsaya akan sana'a kamar yadda ka tsaya a kan addininka ka tsaya a kan sana'a na neman halal ɗinka domin yakan talauci kamar yadda ake yakan jahilci to ana yakan talauci ko da talaucin dai Allah zai jarabe ka da shi kana da sana'a to zai zama da ɗan dama dama ba irin mai tsananin nan ba da ɗan dama dama za ka sai ka dinga yakan talaucin ma kamar yadda kake yakan jahilci kamar yadda kake yakan shekan ka dage dai kai ta nema Allah ya gani yanka ka samu rufin asiri ko da baka zama mai arziki ba asirinka ka zai rufu talauci yana da matsaloli da yawa daga ciki akwai kaskanci a cikin al'umma in talauci ya maka kanta sai zama baka da kima hausa suna cewa talauci mai sa aurar da 'yar mutum ba tare da ya sani ba kun ce wannan idan ko shawara da ji ba za yi ba dama yarinya tana tana tana tana tana wajen abin nan ka ka aure mace misali nake yi ka aure mace ka sake ta da ta je ta aure wani mai kuɗi sai kuma miskini ba kawai ba shi nan sai a aurar da yarinyan baka sani ba kuma in ka ji labari farin ka bare ɓaci ba daɗi za ka ji don an ɗauke maka nauyi in an ce in an ce ka zo ka aurar da ita ma to kai tashi hankali ya same ka kawai mijin matar ka je aurar da ita kawai ka shawarce ka ba kuma kai ba matsala ne wurin ka ba dama baka cika ma jin labarin su ba suna can wani gari ma musamman zamanin da da ba waya ma baka da kuɗin motar da zaka je ma wancan garin sai ya ce maka ayan aurar da ita in ka tambayi labarin ta sai ka ji daɗi ka rage maka nauyi in ba talauci ba me zai sa wannan abu wata na wajen ko ya ko yarinyar tana wajen wani dan uwanka mai arziki sai ma koya ya ce an ba da yar kafa mun daura mata aure ba ni abin da zaka ce amma in kana da arziki ba yarka ba yar dangi ma sai an shawarce ka kafin ai aurenta ta shawari fa ba a sanar da kai ba sai an shawarce kamata tukunna kafin a bada ita kaga wannan matsalan ko don wannan matsalan ya kamata ka yaki talauci ba kai zaka azurta kanka ba amma zaka iya yakan talauci je daidai gurgudo inda zaka zama kai ma ana shawara da kai a cikin a cikin al'umma in zo ana budu gaba da mawa a dinki kai ma zaka bada naka da addini zaka ba daidai gurgudo amma mutane da suka dauki talaka ba su dauke shi da wani kima ba galibin mutane suna daukan ga wani makasa in ka zo wuri ma kana magana ma ba sauraron ka za a yi ba sai dai ka saurari na wani in kana magana ba a sauraron ka kuma ko da ra'ayinka ko ba ra'ayinka za a za a yi hukunci za a hukunta abu ko za a zartar da abu kuma kana da ta cewa a ciki a ce a wani kan ba sai an gaya masa ba matsala ba ne kuma wallahi sai an manta da kai ma an manta da kai sai can daga wace ah ko mu wa ne ba fa mu manta mu wa ne auren wance ba kuma wa ne za a yi kaza ba kuma haka ne Allah ne ya mantar da su ba laifin su bane sai su manta da kai amma mawadaci za a manta da shi ne ba a mantawa da shi to shine wani yake cewa yamshil faqiru wa kullu shay'in bidduhu wan nasu tughliqu dunahu abwabaha فتراه منقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى kilabu إذا رأت za ثروة حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة أفضل إليه وحركت أبنابها وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبهت عليه وكشرت يابها suka ce shi talaka yana tafiya kowa baya tare da shi in mawadata sun ganshi ma su tura kofa da an hango kada zuwa to matsala ne matsala ne in an hango ka sai a rufe kofa in an rufe kofa ka zo kai ta sallama ba za a fito ba don an san damuwa ka kawo damuwa ka kawo yace zaka ga ba a son sa ba tare da wani laifi ba yana ganin adawa ne yana adawa da shi wani ana adawa da shi amma bai san me sababi ba sababin kawai shine talauci shi talauci ba a bukatan komai a wurin sa ya dinga jin haushin sa bawan Allah yace har karnuka a unguwa in suka ga mawadaci ya zo wucewa suna tsaya su saurare su san dinga dan motsa jelan su haka suna dan motsa jelan su yace amma in sun ga fakiri miskini yana wucewa sai kaga suna ta haushi suna ta yaƙi haƙoransu suna ta hushi kamar za su cije shi da sun gan shi bai da shi karnuka haka dai ya faɗa wallahu alam ni ban sani ba Allah ya mu kare <laughs> to kaga duka wannan dai wani abu ne wanda yake nuna dai akwai koma baya to shi yasa manzo sa ake neman tsari daga talauci neman tsari za a dinga yi babu kai babu kai to kai kokari ka yaki talauci kamar yadda kake yakan jahilci ka tsaya addinin ka yi kyau sannan ilimin ka yi kyau rayuwarka ta yi kyau ka yaƙi talauci ka yaƙi jahilci ka yaƙi keɗan addinin ka yi kyau wannan abu uku babu abun da ya fi su muhimmanci ba abun da ya fi su muhimmanci amma in ka zo ka kai ba ruwanka da neman arziki kana gudun duniya da sauransu to mun ga masu gudun duniya da suke kirarin gudun duniya da yawa ba sa neman arzikin kuma sun zama yan 419 na addini za su lallaba su cuce ka ko ba za su biya ka ba ko su maka ƙarya suna da wata albarka ko addu'a ko wani abu shikenan kuma don ka zo ka ko su yi wata shiga ma ta addini don ka zo ka ba su sun sani kuma ba addini ne a zuciyarsu ma to za ka zama maha'inci ba ko da malami ne kai to amma hadisin da manzala ta salama ake cewa manza sama ya ce Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ashurni fi zumratil masakin wasu malayan suka ce hadisi na za'ifi bai inganta ba hadisi ya cewa maza sama ya yi addu'a ya ce ya Allah ka raya ni miskini ka daure na ina miskini ka tashe ni cikin miskini ranar alkiyama so suka ce wannan hadisi bai inganta ba me yasa ga hadisai jiya manza wanda maza sama yake neman arziki yake neman tsari daga talauci ta ya za a yi kuma zai roƙa kansa maskana banda hadisin da na kawo da zuwa akwai alama inni as'aluka al-huda huta tuqa wal-afafa wal gina wal gina da wadata alaka alfa la "wa warhamni "an wa'fu anni warzuqni Allah ka azurta ni da yawa in ka tafi hadisai sai ka zama wani hadisi kuma ya ce manzala ya ce ya Allah ka raya ni miskini kuma gashi yana neman tsari daga talauci zan suka ce hadisin da inganta ma wasu malamin kuma suka ce ya inganta shin jin albani ya inganta shi in ko ya inganta shi to miskinin da yake nufi mawadacin miskini kuma miskinan nan da Allah ta ba mu labarin su suna da jirgin ruwa suna da jirgin ruwa yanzu idan kana da jirgin ruwa a teku tekun Legas kana ɗauko kaya ka zo ka ajiye ka ɗauko kaya ka ajiye shi kenan sai mawadaci ne ai sai mawadaci ne yau ko mota ake kana da trailer guda ɗaya kai mawadaci ne bare jirgin ruwa to kaga kenan irin wannan ne to ko kuma manzalar sama ya roki wadata shi mawadaci ne amma kuma baya son ya bar duniya tare da wadatan kuma baya son ya rayu kullum yana cikin wadata shi yasa da an bashi sai ya bayar da an bashi sai ya yana roƙon wadata don ya zama mai taimakon al'umma mai taimakon addini kada ya zama ciko a cikin al'umma shi yasa kuma yi kyautar da ba wanda ya iya kyauta irin nasa kaga Allah ya bashi wadatan kenan da za a ce maka manzo sama miskini ne ko mawadaci ne fakiri ne ko mawadaci kai kai ka ce mawadaci ne don yana ba da garken dabbobi Ina yin kyauta in ya in ya bayar ya nan komin yawan abu yana ba da shi har ya kare har a zuwa tambaye shi ce babu ka jira sai an kawo to kaga a sai mawadaci ne tun yana mai yana kyauta to amma wani lokacin kuma sai a samu bai da shi to a lokacin kuma yana miskini to amma kar ka ɗauka idan mutum yau bayi da shi shikenan sunansa miskini a'a zai zama mawadacin ne yau bayi da shi bayarwa yake kuma wadatar za ta zo gobe ai wadatan kan a jikinka take kana bayarwa yana zuwa kana kashewa yana zuwa ba wai sai ka tara shi a haka ba shi sa ne yace la tunkiri adal al karimi min al ghina fasailu harbun lil makan al ali wato kar inkarin a ce mutum mai kyauta mai kyauta wata ran kuma ya zama bayi da shi yace kamar ruwan sama ne a wuri mai tudu da ya sauka shi gangara to haka nan mawadaci ne kyauta ana bayi ina samu yana bayarwa ina samu yana bayarwa kamar za sama mawadaci ne amma kuma ta ana samu bayi da shi har yunwa ma ta daure har ya sa duwatsu guda biyu a cikin sai daure wa saddadi shagabi min sagabin asha'ahu wa tawatatal hijarati kashfan mutarafa al'adami ya daure cikin sa saboda yunwa amma kuma wata ran kuwa sai baka garkin dabbobi guda biyu ma Ita baka har ka gaji ma ya ga wannan ya zo a bashi wannan ya zo a bashi ai ta bayarwa kaga wannan kuma wadata ne to manzo Allah sallallahu ya rayu mawadaci sannan kuma wani lokacin kuma zai zama bai da shi to ai ubangiji ta alama ya faɗa ke waje zaka ailan fa aghna Allah ya ce a suratul du'a mun same ka miskini sai muka wadata ka to Allah ya ce ya wadata shi a sai mawadaci ne mawadaci ne bayarwa yake duk abin da ya samu yana bayarwa ne ke sa sai ka samu babu amma tun da arzikin a jikinsa ne shi mawadaci ne gobe kuma sai sake samu sai sake bayarwa jibi ma ya samu a haka in ya kare kuma ya sake samu za ga wani haka yake rayuwarsa ko a koma ba manzala sa sama ma za ka ga bai tara kuɗi ba amma kuma kowace ka zo kuma Buƙatansa tana biya bai da kuɗi da ya tara amma kuma yana kyauta yana sutura yana cin abinci mai kyau Wani an ka samu bai da shi an jima kuma ka ga ina da shi Allah yana kawo masa to kaga wadatan a jikinsa take a jikinsa take to manzala sallama yace abun nan yace ya Allah ya tsare shi daga daga talauci saboda haka dan ka nemi ka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga talauci ba matsala bane amma shi ma talauci yana da ranansa ko yana da ranansa in ka je lahira ba hisabi sosai hmm, ba hisabi ba a dinga daga wannan nawa ka same shi wannan ya aka yi abin nan ɗinsa ka ce na ta ina ka kashe wannan lissafi zai maka sauki shi yasa manzon su ce ranar alkiyama fakirai za su shiga aljanna kafin mawadata da shekara ɗari biyar fakirai sai sun shiga aljanna bayan shekara ɗari biyar sannan a ce mawadata su shiga wai fa za su shiga aljanna ana can ana musu lissafi ana musu hisabi sai bayan ɗaya wannan abu kaza ya ka same shi kaza ku sai aka kashe shi kaza abu kaza da kabari na kazan nan ta wace hanya ta mulka lissafi alhalin Allah ta al'a sani amma dai zai bata lokaci kam shi ko talaka da ya zo dama bai da komai kawai sai wuce kawai to ranan talaka din kenan ba yana da imani <laughs> yana da tsoron Allah Allah ka ba mu wadata mai albarka ka samu shiga aljanna kafin mawadata hmm. tsayewa ka rayu cikin wadatan kana ta aikin addini kuma ka zo ka wuce fiw ko a dan tsaye da kai din kuma aljanna ka zo ta fita talakawan kuma kai mawadaci ne a nan duniya hadisi na gaba yace wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma rafa ashabuhu aswatahum bizikr أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم wala غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من أنق راهلته أنا حديث متفق عليه بخاري ده سكر ويتوش yace da fadin manzo sama lamma rafa ashabuhu aswatahum yayin da sahabbai suka daga muryan su bi zikiri wajen zikiri an yi tafiya ne to ana dawowa ko ana tafiya manzo sama ya sunnanta in ka zo wajen hawa ka ce Allahu akbar kai ta kabbara Allahu akbar Allahu akbar in ka zo gangara kuma sai ka ce subhanallahi subhanallahi wato hikimar in ka zo hawa ka ce Allahu akbar kada in kana hawa sama ko beninka ko can sama ka dinga ɗaukan kanka wani ne kai ma a kana saman tudu to sai ka ce Allahu akbar sai ka ce na Allah shi fi komai girma sai ba wani abu bane in kana gangara ƙasa kuma ya ka ce subhanallahi kake ta fada mala kaga in kana gangara wannan akwai dan kasa kasa a cikin lamarinka to sai ka ce barki ta fada mala shi baya kasa kasa da madaukaki ne bangiji ta alama madaukaki ne sai yace ayyuhan nas ya ku mutane suna ta da ƙarfi Allahu akbar Allah in sun zo gangara subhanallah subhanallah sai yace irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙe wa kanku ya ku mutane ku sauƙaƙe wa kanku ma'ana ku daina daga murya ku daina daga murya fa innakum la tad'una asamma ba fa kuna kiran kurma bane eh zikiri na kuke ba wai kurma kuke wanda ba ji ba Allah ta'ala mai ji ne wala ghaiban kuma ba wanda baya tare da ku bane yana tare da ku jin sa da ganin sa da ilimin sa kaga wani ne daga ne sai ka kwala masa kira ko sai da karfi inna ma tad'una sami'an kuna kiran mai ji ne basiran mai gani qariban kuma kusa da ku duk abin da kuke yana ganin ku duk abin da kuke ji abin da kuke yana kallon ku yana kallon ayyukan da kuke yi sai ce innal ladhi tad'una wanda kuke bauta din fa da wannan zikirin da kuke yi aqrabu ila ahdikum ya fi kusa da ɗayan ku min unu rahilatihi daga wuyan taguwansa daga wuyan dabbarsa raƙuminsa da yake hawaye da shi wato Allah ta'ala yana kusa da kai da iliminsa da jinsa da ganin abin da kake ya sani fiye da yadda raƙumin ka yake kusa da kai ya za ka dinga kuma yin zikirin da ƙarfi kana Allahu Akbar Allah kana ta la ilaha illallah a yana jin ka su ma ya ga sabon sa yanzu sabi lillahi mutumin da zai zo mutane za su zo su a masallaci suna zikirin Allah suna daga murya a ina suka samu wannan sai sa ce sahabbai a karku daga murya in dai don Allah kake Allah yana ji yana ji to ka zo kana daga murya kuna haɗa baki Allah Allah la ilaha illallah la Allah in don Allah kake yana jin ka wallahi kuma kai kai kadai kai kai kadai kana yi a hankali wallahi ya fi maka ƙara imani ka san don Allah kake ba don wani ba amma kana yi tare da wasu kana daga murya idan zai shiga lamarinka zai shiga lamarinka kana yi don ka burge ka burge wani ko ne ga kana kokari ko kuma don ka ba wani haushi wanda yake cewa ka bid'a ne kake yi kana ne kawai don ka ba shi haushi kaga ba don Allah kake yi ba a don Allah ba ko ka dinga yawo a gari kana ta ciki da tafi to gashi dai manzo ana tafiya ce a ku sauƙaƙe kanku wanda kuke kiran ba ba kurma bane ba bebe bane ba wanda ba ji bane ina ji to me ya kamata ka yi zikirin ka kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sunna ita ce sunna wanda in ya tsaye da kai kan abu ka tsaya shi yasa ba a samo manzo Allah yana zikiri da karfi ba ko yana ainihin tara jama'a suna zikiri a lalle ba laifi idan kana zikiri ka bayyana wani lokacin wani ya ji kamar kar da ake na bayan sallah don ka bayyana na kusa da kai ya ji ba matsala ba ne. amma ba a taro ko kuma duka masallaci a ruɗe ana yi da karfi ba ba a yi wannan idan wani mata shi zai cika ta sallansa kana ɗauke masa hankali to manzo sun ya hana su ya hana su yin wannan kuma wani ya tambayi manzo sun ya ce ya rasulullah a qaribun rabbuna nunajihi am ba'idun nunadihi ubangijin mu a kusa yake mu gana da shi ko kuma a nesa yake mu kwala masa kira in za mu yi addu'a ko in za mu yi zikiri ubangiji ta ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an in bayan suka tambaye ka dangane da ni a kusa nake ina amsa addu'a mai addu'a ko a hankali yayi ko a hankali kai zikirinka Allah ta'ala yana jinka yana jinka sami Allahu liman hamidahu Allah yana jin wanda ya ambace shi ko ya yabe shi to kaga duk wani abu da zaka kawo baka da magabata a kansa to ka shiga rudu ka shiga damuwa shi yasa idan an zo an kalubalance ka ka zo ka dinga kame kame ne kana neman dalilai amma da za a ce ka kawo inda manzala sama ya dinga daga muryan yana ta dagawa yana zikiri da shi da sahabbansa ba za ka samu ba dama nan sun daga ta ah, sauke wa kanku a hankali sauke wa kanku ba laifi ka yi kundin ka ya ji ko in muhallin da wani zai iya ji kaɗan ko tunatar da shi kake ko makamancin wannan wannan ba ne wani amma a dinga ɗaga murya da ƙarfi a dinga ɗaga murya da ƙarfi da wannan shaidan yana shigo wannan dan tun kana ɗaga muryan har ka zo ka mai da abun waka mai da zikirin waka har ka zo kana rawa har ka zo ka zo kana hauka saboda akwai wani hadisi da manzo ka bai fade shi ba hadisi mawdu an ce wai ka dinga ambaton Allah har a ce kai mahaukaci ne har a ce kai mahaukaci ne shi ne saboda haka sai mutum ya zikirin har ya haukata kansa wai to inda haka ne ai da manzo sama ya nuna samfur da sahabbai sun nuna sai a ce sun hauka ta ran saboda zikiri tunda sun fika tsoron Allah har zo kuma kana yin wanda lafazin da bai zo a shari'a ba kana Allah Allah wannan manzo da sama bai koyar da zikiri haka ba ka dinga Allah Allah ba inda zikiri irin wannan da lafazi kwaya ɗaya na sunan Allah sai dai Allahu akbar ko subhanallahi ko la ilaha illallah ko la hawla wala quwwata illa billah sai ka hada da wasu bayanai na yabon ubangiji subhanahu wataala ki girmama shi sannan zai zama abun da zai zama zikiri har ka zo kuma kana huwa huwa huwa to Allahu ma ba a yadda ba lafazi shi kare ballantana hu hu hu ka zo kana hu hu hu hu amma haushin kare ko mutum yana zikiri kaga wannan ba daidai ko ka zo kana numfashi kana numfashi kawai hmm hmm, hmm hmm hmm wannan akwai masu irin wannan zikirin aka tambayi shugaban su ina ji ana hira da shi aka ce to me yasa kuke irin wannan zikiri na amfasu na numfashi sai ta ai saboda Allah ta'ala ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kowane abu Allah ta'ala ya ce yana yana tsarkake ubangiji kowane abu saboda haka numfashin ma yana me yana tasbihi ne amma ya manta me Allah ta'ala ya faɗa a gaban walakin la tafqahuna tasbihahu kowane abu yana tasbihi amma ba kwa fahimtar tasbihi akwai kuma ka zo kana hmm, hmm ka ce ne tasbihi to ya kai ka fahimta ai in kowane abu numfashin yana tasbihi ba za ka fahimci tasbihin ba ai amma kai kuma ka zo kana hmm, hmm to ya ga maka da hmm, hmm numfashin yake tasbihi kaga Allah ya ce ba za ka gane ba kai kuma ka ce ka gane kenan to sai ka sa wani bishiya kuma ya take ta da duwatsu da ƙasa da wayoyin mutane ya suke yin tasbihi da hulunan mutane da agogunan da dakunan ya yake tasbihi kaga babu ba za ka ce rushewan ɗaki shine tasbihi ba ko a zo kwano yana a ce kwano yana tasbihi a zo a kama dukansa ana ta dukan kwano a ce wai shine tasbihi ai Allah ta lace ba za ka fahimci tasbihin ba to ga za ya ka sani cewa numfashin ka da kake shine tasbihin shine tasbihi ai in haka ne to babu bukatar ma ka ce hmm, hmm. domin kullun numfashin yana fitowa ko yaushe ko baka yi ba ma kenan numfashin tasbihi ne kuma ai tasbihin numfashin ba kai kake yi ba numfashin ne yake yi to ya za ka yi kai ta hmm, hmm kai kake hmm, hmm din kuma ka ce tasbihi ne ai tasbihin ka kan an gaya maka da zaka yi shi da harshen ka zaka yi shi manzo sai da ya zalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshen kai guce na mala kaga kai naka tasbihin da harshe aka ce kai shi to ai aka ce kai shi da numfashin ka sun numfashin ka da kake kai kake numfashi kai kake dawo shi sai zai zama tasbihi kuma wannan ai tasbihin ka ne ba na numfashi bane tunda kai naka an ce harshe ne zaka yi da shi sauti ya fito da harshe to kaga wannan duka shaidan ne an kauce tsarin da ubangiji ta ala yayi na addini ko manzo sai ya zo da shi dole za a kauce hanya a dinga kirkiro abu kuma idan an kalubalance ka sai ka kawo hujjan da ba ita bane ba wannan hujjan bane amma sai ka kargwaro ka dauko ayan ko hadisin ka sai hujjan ne ina fata Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya fahimtar da mu addini wa sallallahu wa sallama baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh